بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخ اضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر الراهمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عسايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى الله تبارك وتعالى كما رد من بياني ya tambayi annabi Musa cewa menene a hannunka ya kai Musa bayan annabi Musa ya farfado daga wannan fana'i da ya naduwa da Allah kamar da muka yi bayani annabi Musa lokacin Allah ta barko ta'ala ya ce fakla na alaika innaka bil muqaddas duwa ana rabbuka fakla na laika. daga wannan lokacin annabi Musa ya yi fana'i ya manta abin da ke hannunsa ya manta sunan sanda ya manta sunan hannu ya manta bangaren dama ya manta sunan Musa ma gaba ɗaya. to amma Allah tabaraka ta'ala yana so ya dawo da shi a halinsa na baka'i to sai yake ce masa wa ka biya minika ya musa to shine ana anai musa sai ya dawo ya yi baƙayi sai ya dawo cikin hayyacinsa to shine ce kala hiya asaya ai wannan sanda ta ce atawakkau alaiha wannan da nake dogarawa da ita inda wasu lamashi a yayin da yake wato halin tafiya wa biya ala ganami da ita ce kuma nake karkadowa ainihin dabbobi na ganyayyaki daga bishiya bata kulu sai su zamanto sun ci wannan ganye waliyafiya ma'aribu ukura ina kuma da waɗansu ayyuka da nake da ita wannan sanda bayan wannan ayyuka da na yi bayani basakal ai ta lazuzan wa waqta sara idan ta'adduban wato sai Musa sai bas din jawabi ya ta jero wa Allah bayanai amma sai ya zamanto ya takaita saboda ya ladabi saboda jin daɗin zancen Allah sai ya ta sakin wato kalmomi to amma sai ya takaita kuma saboda ladabi a hadaran Allah ba dan sha'anin ladabin ba da nan Musa ba zai gaji da zancen ba saboda daɗin zancen Allah baraka wa ta'ala qala alqiha ya Musa Allah sai ce to jefar da ita sandar taka ya kai Musa ba ka ce sandar ka bace to jefar da ita ai in ka zo hadara to kuma batun ka ga abunka a wani lokacin kuma babu shi tunda har ka ga cewa sandar ka ce Allah ce to yarda ita jefar da ita mm, Amma qala hiya sai amara la ku tabaraka wa ta'ala bil qa'iha sai Allah ya masa umarni cewa jefar da wannan sandan ya kai musa bal ya dal muridu kullum ma yudifu ila nafsi tuqadibu la daratu an alqaya musa duk lokacin da abin da yasa kenan duk sandan muridi ya tattaro wani abu wai ya ce nasa ne to sai hadara ta ce masa jefar da wannan abun duk lokacin da muridi ya ga wani abu har ya tattaro shi ya ce ga wannan kazana ne nawa ne to al hadara sai ta raba ka da shi sai a ce jefar da wannan abin tun da kaga kanka wannan mataki ne ake na magana na arifai masana Allah Ta tabaraka ta'ala to shine ai fa alqaha sai annabi Musa ku sai ya jefar da sandan inda Allah ya ce ya jefar da ita fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga wannan sanda ta zama macijiya mayalwaciya macijiya mayalwaciya wato a irin kwatancen abin da aka yi bayani cewa in ta buɗe bakinta to zai yi wasu nau'i na zira'ai masu yawa kai ka ce ta haɗe iya duk mutanen da suke wurin gaba ɗaya ai dalilin kenan da ya je jefa wa fir'auna ya tsorata da duk wanda suke ciki ai gani suke kamar za ta haɗiye duk wanda yake wurin kenan Ma'ana sai ta zama macijiya amma mayalwaciya babban ƙatotuwa kwarai da gaske hmm, to shi na Allah ta ala yake ƙara bayani cewa duk abin da muridi yi idafansa ya raba shi zuwa kansa ya ce nasa ne to sai a ce ya jefar da shi fasar hayyatun sai wani abin ya zama wato hayya ai sai ya zama wato macijiya ne kenan wato wani abin kai da kake rabawa a kanka wani abu ne wanda yake na maciji kai baka sani ba to wannan duk magana ce wa kalmomi ne irin na masana Allah mm, qala kuzha wala takaf qala kuzha wala takhaf sanu'i أعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى الله سيتي خذها rike ya kai Musa wala ta kaf ai karka ji tsoro riki mucijiyar din wannan mucijiyar din riketa ta fa aka zaha sai ku annabi Musa sai ku ya kama mucijiyar sai ya rike Allah ya ce sanu'idu hasirata al'ula ai da sannu za mu dawo da ita ya halinta na farko wa musa wato shanin musa a lokacin ya kasance ya firgita da halin ganin wannan macijiya sanda take kuma ta zama macijiya kekiya to ai annabi musa sai ya tsorata sai Allah ya ce a ya musa ai kuma kana gurin da babu tsoro kai da kake wurin Allah abubuwa sun faru a nan shi musa da ya ga sandarsa ce Allah ya ce tuyar da ita tunda kana nan ai ba za ka ga wani abun ka ba sai ya jefar da ya jefar da ita sai ta zama macijiya dan a nuna masa wannan abin da kake tare da shi kace naka ne to ai ka yi kaman wato kishiya ne ga Allah abun kuma kana kallon wani abu da haka wani abun kai abun ka wani abu ne ma da baka sani ba sai haka da ya je farko sai ya ji tsoro to amma jin tsoronsa kuma da ya sai Allah ya sake dawo da shi ya ce a ba jin tsoro rike rike kamata ita wannan da kake gani ai ba wani abu bace in kana nan kuma ai ba wani abun tsoro kuma da zai same ka ya Musa to na kawai sai ya ainihin ya kama ainihin sandan mucijiyar sai ta dawo sanda a hannunsa shi na ya ci gaba da cewa wadumun yadda ila janahi ka ta kuruci bai min ghairi su ila janahi ka Allah ya ce ka shigar da hannunka na hannunka na dama na yake zuwa ga cikin jikinka wato a cikin hammatarka kenan eh fafa ala sai ko Musa sai ya aikata haka da ya saka hannunsa na dama a hammatarsa ya fito da shi ai takhruju bayda wato sai haske zai zamanto zai fito min gaibi su'in shi wannan hasken babu wani abu da zaka gani na sofa ne haske ne mai karfi kamar rana tau ba wani abu da zaka gani wanda ya sofani wato shi hasken tsananin haske ne mai karfi sosai min gairi su'in ai akhraja tabaddala daka basarar bai da'un ka shamsi wato zai juya hannunka zai mai da hannunka kai ka ce wato haske ne irin hasken rana ayatan ukura Allah ya ce hazi ayatan ukura wannan wata aya ce kuma muka ƙara baka daga cikin ayoyi ma'ana mu'jizozinka da muka baka to shi wannan annabi Musa ya sa hannu daga cikin jikinsa ya fito da shi ko ta surun nazirina ga gaba ɗaya nuwan masu gani yana nema ya fauce ganin su gaba ɗaya to wata mu'jiza ce shi ma Allah ya sake ba annabi Musa kamar yadda ya ba su mu'uzozi da yawa shi ne Allah ya kita ka min ayatin linuriyaka min ayatin al kubara mhm. idhhab ila fir'aun طغى لنريك من آياتنا الكبرى Allah ya ce wannan mun yi ne fa ya kai Musa domin mu nuna maka daga mu al-kubra wanda suke ala uzuma manya manya alhari suka a bisa aiko ka da zamu wannan ayoyi ne muka baka mu'jizozi ne manya a bisa aikenka zamu aiko ka amma zamu baka manya manyan mu'jizozi waɗanda za su zamanto za ka je kai kira zuwa ga Allah ayya tisu ayatin wato waɗannan su ne ayoyin da Allah ya faɗa ayoyi ne guda tara mu'jizozi guda tara Allah ba annabi Musa hazi ayatin ukra to wannan wata aya ce ai ayatun akbaru ha hazihi wato su ne ayoyi mafi girman ayoyin mafi girman daga cikin wanda za a samu ita ce wannan ita ce wannan daga cikin mu'jizozin annabi Musa wannan ce babbar mu'jiza da Allah ya ce zai bashi daga cikin ah, mu'jizojin nan sai ce iza ila fir'auna ya kai musa ka tafi zuwa ga fir'auna anta mursalun ila fir'auna kai wato munzo ne zuwa ga fir'auna man mahu da wanda suke tare da shi fir'auna innahu daga lalle shi fir'auna lalle yayi girman kai ya yi ketare iyaka yayi wa Allah tsaurin kai na'am qala rabbi shrah عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري سألنا موسى to ya ubangiji tunda ka aiko ni in tafi zuwa ga fir'auna da mutanensa to ya ubangiji ka wato yalwata kirjina e, ka buɗa kirjina ka haskaka mun wato kirjina da zan tafi zuwa ga wannan da'awa zuwa ga fir'auna da mutanensa wa yassir li amri sannan kuma ka sauƙaƙe al'amura naka wato kar ya zamanto na samu tsauri a cikin wato isar da wannan sako liban ballighu ha domin na isar da wannan sako naka yadda kake so ya ubangiji wa halil uqdatan min lisani ya ubangiji ka kwance wato ɗauri da yake a harshe na ka warware kulli da yake a harshe na ya ubangiji ayi wa kana bi musa lakidatun shi a harshen annabi musa abin da ya faru yake wannan addu'a akwai wato ɗauri gurgurar harshe annabi musa bakinsa baya fita sosai yana da gurgura na magana haka saboda wani abu da ya faru abin da ya faru shine lokacin annabi musa an sani cewa fir'auna yana ta yanka ainihin jarirai maza saboda an riga an tabbatar masa da cewa za a haifi wanda zai zo ta sanadinsa mulkinsa zai kare sai fir'auna sai ce to a dinga yanka dukkan wani jariri a wani lokaci akwai jarirai dubu talatin wanda su an haife su a lokacin da wannan magana ta zo da ana ya ce a ci gaba a biwa nan yaran duk a je a yanka su aka bi wannan yara jarirai aka je aka yanka su to shine aka ci gaba da yanka jarirai har sai da aka yanka kuma jarirai dubu casa'in a bayan wannan dubu talatin na farko sauraka su ne suka zama fir'auna ya yanka jarirai dubu ɗari da ashirin kenan kafin ainihin samun annabi musa alaihi salam to shi kenan allah sa sai aka haifi annabi musa abin da ya faru shine aka zo dai har aka wato ɗauko annabi musa allah ya kawo shi kuma gidan fir'auna cewa a nan zai rayu a ƙarƙashin ainihin wato gidan fir'auna ɗin to saboda haka a lokacin aka ɗauko shi na jariri sai zamanto duk wanda aka ɗauko ta shayar da shi saboda lokacin ita asiya sai ta ce kar a yanka wannan yaro ce ka bar mana shi mana ba ya zama mana ainihin kai ta karra ainuha ko Allah tabaraka ta'ala yake cewa don zai zama wato sanyi idaniya ga ita mafi annabi Musa sannan kuma ita mafi ana cewa zai zama sanyi idaniya gare mu kar a yanka shi to shikenan fir'auna ya yarda da wannan shawara to amma an zo shayarwa duk da kawo ta shayar da shi sai ya zamanto annabi Musa sai ya ki karbar nonanta to shine sai wata yar uwar mahaifiyar ita a annabi musa ɗin, sunanta maryam ita ma to shine sai ta zo da ta zo sai ta ba su shawara sai take cewa abin da nake gani akwai wata mata ina ganin in an kawo ta za ta zo za ta iya karɓar ta. to shine sai aka kira mahaifiyar annabi musa ba tare da sun san ita ce mahaifiyarsa ba to shine sai ake shayar ta karɓi annabi musa take shayar da shi to shikenan bayan lokaci lokaci ana kawo shi ainihin gidan fir'auna ana ganin sa to lokacin ne ya sayaye sai aka karbe shi daga hannunta sai aka dawo da shi gidan fir'auna ya zama a karkashin fir'auna a ɗakin fir'auna a fadar fir'auna a nan ya tashi to shikenan sai yarke yi wa fir'auna waɗansu ɗabi'u wanda kan fir'auna ya san wannan akwai magana akan wannan yara to amma a cikin ɗabi'un abin da yake masa fir'auna yana da san a kawo shi gabansa yana wasa da shi to idan ya zo yana wasa da shi sai annabi musa sai ya fakaici fir'auna sai ya kama gemunsa to in ya kama gemun fa in ya ja fa fir'auna sai ya yi ihu sai ya yi ihu saboda zafi ka san shi annabi Musa yana da tsananin karfi ana addu'a ma Allah ka bawa lokacin da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam ana cewa Allah ka bashi ko a dawatu akhlaqul anbiya a bashi halayen annabawa to da aka jero aka baka annabi Musa aka ce wai shiddatin Musa da tsananin karfi irin na annabi Musa da shi annabi Musa tun yana jariri ina da karfi sadauki ne aka Allah yi to in ya ja gemun fir'auna to fir'auna sai ya kara sai fir'auna ya ce kai wannan yaron ina ganin shi ne yaron da nake nema shi ne yaron da zai zai tafi da mulki na sai asiya sai ta zo ta ce masa a'a habaran kai dade wannan yaron ai yaro ne shi yaron da ba zai iya bambance tsakanin garwashi da dinari ba ai ba zai iya bambance tsakanin garwashi da dinari ba sai ce wannan yaron kike gani ta ce kwarai da gaske ya ce to bari a kawo a gani aka kawo dinari aka aji aka kawo garwashi a wani ruwaya kuma aka kawo dabino aka kawo ainihin garwashi amma mu a nan shehu radiyallahu anhu cewa dinari yasa ni ma sai na tsaya a nan kawai dinari shehu ya ce mm. to da aka kawo shanar musa ya mika hannu yana so zai ɗauki dinarin sai Allah ya izini aka malaika tankwaɓe hannunsa sai ya kai shi kan garwashin wuta yana ɗaukan garwashin wutan nan sai ya jefa a bakinsa yana musa sai ya ƙara sai ta ce ka gani ko sai fir'auna sai dariya ya ce eh kwarai kwarai ya ce gaskiya wannan ba shi bane wannan ba shi bane to wannan jefa garwashi da annabi Musa yayi a bakinsa sai ya kona harshensa to tun annabi Musa yana yaro sai ya tashi bakinsa baya fita sosai haka ainihin magana su take ainihin gura-gura take fita ya shi yasa addu'an ma da yake cewa wahalar uku uqdatan min lisani Allah ka warware wannan gura-gura daurin da yake kan harshe na yana wannan addu'a kuma Allah ya kunce daurin daga bakinsa eh lokacin kuma yayi addu'a ko haruna aki ushdid bihi azri wa ashriku fi amri ko yace eh, domin ya zamanto yafqahu qawli ko ya zamanto su fahimci zance na waje alli waziran min ahli haruna aki ushdid bihi azri washirku fi amri kai nusabbi haka kasira wa nazkura kasira haka dai Allah ya ta bayani to wannan shi dalilin da yasa shi Musa Yi wannan addu'a cewa ya min lisani yafqahu Ta ki Allah sai ya warware wannan ɗauri daga bakinsa inda za su zamanto sun fahimci abin da yake ainihin daga manufarsa nan na isar da saƙon Allah annabi Musa manufansa na Allah ya warware masa harshensa ba don bukatar kansa ba ne Ka ji annabin Allah domin gardahu min zawal lakina manufansa daga Allah ya ɗauke masa wannan abu shine don a fahimci saƙon Allah amma ba don wani buƙatar kansa ba duk rayuwar da ya je gida annabi shu'aibu da abin da ya yi bai ce Allah ka warware abin da yake baki na na ɗaurin harshe ba amma da Allah ya aike shi zai je gun fir'auna sai ce to Allah tun da ina ka aike isar da saƙonka to ka warware wannan ɗaurin da kai a harshe na da nake da shi don su fahimci abin da nake so in isar na'am waj'alni waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi asri wa ashrikuhu fi amri waj'alni waziran min ahli yace ya Allah ka sanya wato wani mataimaki daga ainihin ah, ahalina wanda za su taimake ni a cikin isar da wannan sako naka sai ce haruna aki to annabi musa ya yi zaɓi kenan ya yi zaɓi kenan waje alli waziran min ahali ka sanya mun wani wanda zai taimake ni daga ahalina sai ce ga haruna to wannan babu laifi idan kana neman allah ya karfafe ka da wasu mutane ka iya ayyana wani ka iya ayyana wani wane kaman wane ka sanya shi zama mataimaki na ko wanda zai taimake ni abin akan kaza ko Allah ka yi masa kaza dan ya taimake ni kyakkyawan zato annabi Musa sai ce ya Allah to ga Haruna ka gani ai dalabun dalabun nubuwata ai da lafi Haruna sai annabi Musa sai ya nemi wato annabta kuma dai ga dan uwansa Haruna taki Allah fa shi ya bashi annabta amma annabi Musa bai bar inda Allah yake ba sai da nema wa dan uwansa wannan annabta la ilaha illallah ƙarshen mukami da Allah zai bayar a cikin halitta babu kamar annaba amma ne Musa sai da ya roƙa dan uwansa wannan annabta a gani al-insanu ailahu adaun kasiratun to anan sai aka kawo wani bayani cewa shi mutum da kake gani yana da gaɓai a jikinsa da yawa akwai hannu akwai kafa akwai kunne akwai ido akwai baki akwai sauran dai gabbai na jikin ɗan adam to za ka samu cewa abin da yasa aka kawo wannan maganar ta harshe din nan cewa shi harshe shi ne wata gaba da take jikin dan adam da ba ta da kaidi ba ta da wato control sai iya abin da aka tsaye da ita e, shi harshe ba amma dukkan gabai na jikin mutum za ka samu akwai iya lokacin da iya aikinsa kenan kaga ido ba shi da aikin da zai yi na sama da gani kuma sai ya ga abin da zai ganin in ba abin da zai gani ba ba zai ga komai ba ko ba haka bane iya aikin ido kenan kawai gani ne ya ga abu in ka ɗauke wannan ganin to ba zai iya komai ba kaga aikinsa kenan kunne duk abin da za a ji shi yake amfani da shi in abu ne ya kawo saƙon da za a ji to shine kunne yake aiki aikinsa kenan shi ya ji abu hannu aikinsa ya kama abu ya taɓa ya wani abu da shi kafa ta tsaye da mutum ta yi tafiya da shi iya ma aikin kenan dan mutum in yana kwance kafa ba za ta yi aikin tafiya ba in yana zaune ma ba za ta yi aikin tafiya ba ita dai in wajen tafiya to sai ma mutum yana tsaye kaga aikin kafa kenan to amma shi harshe a kowane lokaci aiki yake a kowane lokaci ana tsaye aiki yake ana zaune aiki yake ana tafi aiki yake da kunne aiki yake ba kunne ma aiki yake da ido aiki yake ba ido ma aiki kowane lokaci shi harshe ba shi da ba shi da kaidi shi yasa shi harshe yanzu nan zai gyara mutum kuma yanzu zai bata mutum shi yasa zaka ji ma laraba suna cewa ka yi magana sai a san waye kai ta kallamta uraf ka yi magana da kai magana sai a gane sai a ga ya kake za a ga mutum shirin amma yi buɗe baki ya yi magana wala sai ka gaba ɗaya wannan shirin ɗin duk ta zube harshensa ya zubar da shi take wani kuma za ka gan shi kai masa wani kallo haka haka amma in ya yi magana to magana za ta nema masa daraja haka ne ko shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ma akwai mutane masu fasaha harshe wanda annabi yana jinjina musu kaga shine shugaban masu fasaha harshe da duk duniya na farko da na ƙarshe gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallama amma akwai kusu bin sa'idatin iyadi wannan mutumi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa in ya je kasuwa eh, su eh, ukhaz annabi zai gan shi yana ta hudu ba yana ta bayani na hikima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya yana ji yana ta kai wannan mutum Allah ya bashi hikima inda ya iya magana ce kusu bin sa'idatin iyadi shine shi yake cewa asarin li ayati siyani baqilun wa qussun shi baqilu shine shugaban marasa fasaha na duk duniya gaba daya shi kuma qussu shine shugaban masu fasaha annabi ne sallallahu alaihi wasallam kawai a gabansa shine babansa shine a gabansa to amma in dai iya harshen magana iya magana ne to don haka shi harshe da ka gani yanzu zai gyara abu ya kai mutum ga daraja yanzu kuma zai rusa abu kuma ya kai mutum ga ainihin faduwar martaba to shi yasa ake so shi harshe ya zamanto ya yi furici wanda yake kyakkyawa domin wannan furicin kyakkyawan sai ya kai mutum ga ainihin daraja kan ya furici mummuna shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattare mana irin wa'annan abubuwa a cikin maganganu a cikin hikimomi annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji ya faɗa man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya faɗa alkhairi ko ya shiru saboda shi harshen nan in bai faɗa alkhairi ba zai faɗi kishiyarsa ne to gara ya shiru kawai gare ya shiru saboda haka yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya sanya wa shi harshe wani abu ne wanda da shi ne ake komai hatta da ya ishe ka annabawan Allah alaihim salamu gaba daya da wannan harshen suke isar da saƙon Allah da wannan harshe suke isar da dukkanin saƙon da Allah tabaraka ta'ala yake so su isar an gane ko to saboda haka zaka samu shi harshe lallai ana buƙatar ai taka ɗan da shi a da shi an ba ta kankan da shi ba to zai iya jefa mutum a wani abu kuma ma ai ba haushi ya faɗa ko ya ce wai baki shi ke yanka wuya ai ba wani abu ne bakin ba ai harshe ne yanzu nan za ka ga harshe ya furta wata magana Ka ga a zo a yi ta fama ana tunanin ya za a yi kuma ta yi a lokacin da ya maganar shi bai ɗauka maganar ma na abu ba ce amma yana yin ta sai bayan ya yi ne zai gane au ashe haka ya faɗa in bai sa'a ba sai ya samu kansa inda baya tunani za ta iya jawo masa harshensa a yanke mar wuyar da gaske kwarai da gaske baki subhanallahi kuma bahaushe yake cewa ita magana ai zarar bunu ce in ta fito to ba ta koma to shi yasa ake so a kula da ainihin sha'anin harshe to shine anan ake gaya mana cewa Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana muhimmancin abin da yasa nin Musa ya nemi ainihin wato shi harshe shi harshen nan da kake gani shine ake gaya mana yana yin magana akan halin halitta ubangiji kuma harshe yana magana akan halin ubangijin kai da harshen nan zaka samu jabberai da suka ki Allah da harshen nan suke zagin Allah sun zagi annabawa sun zagi bayan Allah sun zagi Allah ma gaba ɗaya da harshen nan to lallai ƙarfin harshe a wajen mutum lallai ba ƙarami ba ne. harshe yana da karfi Ƙarfin ya kai mutum ga alkhairi ko karfin ya kai mutum ga sharri don haka ake bukatar lalle a takan da sha'anin harshe to sannan shi annabi Musa din nan ai ya nemi annabta ga dan uwansa to aka cala yake wato alaƙa Samin, su yan uwa ai kashi kashi ne akwai ikwatu Ada'in ka wato yusufa akwai yan uwa amma ko makiya yan uwa kala kala ne akwai yan uwa amma ko makiya akwai kuma yan uwa masoya Allah ka mu da yan uwa masoya yan uwa makiya kamar sai aka ce misali kamar yan uwan annabi yusuf yusuf alayhi salam ga annabi yusuf yan uwansa ne amma ka gani gashi nan ka ga sai suka zamanto ai adu yusufa suka zamanto sun ki yusufa wa ba'uhu suka sai da shi wa rambahu fil jub suka je ma suka jefa shi a cikin rijiya sun ki shi suka sayar da shi suka jefa shi a cikin rijiya kaga kuma yan uwansa ne to ana nuna mana misalin yan uwantaka wa musa akhu haruna amma ga annabi Musa dan uwansa ne annabi Haruna talabalahu ala maqamin huwa nubuwa ya neman masa mafi girman mukami a gun Allah shine annabta to annabi Musa sai da nema wa dan uwansa annabi Haruna wannan annabta so dan Allah ka duba irin wannan soyayya ka duba soyayya irin wannan to ka gani ko to shine yake magana ushdid bihi azri wanda da shi harunan nan zan karfafa zan ji kwarin tafiya shi sa ake son abokan tafiya na aiki annabi musa yana duk karfinsa amma ya ce a bashi annabi haruna don ya karfafi jikinsa azri ya karfafi jikinsa a cikin aikin ma'ana mutum a wajen aiki yana son wani abokin taimakawa an gane yayi sai shi annabi musa ya ji kwari da za su je tare wajen fir'aunan gaba daya an gane ko wannan ya nuna ƙarfin tarayyar abokan aiki kai Allah ya saka muku da alkhairi ku yan uwa abokan aiki duk da ku ake wannan aikin gaba daya Allah ya saka muku da alkhairi mu da muku addu'a ta musamman in dai annabi Musa gashi yana magana da Allah kuma Allah ya kishi gun fir'auna amma ya ce a bashi wanda zai taimaka mar to ashe kaga ba wanda ya wuce neman taimako kenan ba wanda ya ce neman taimako a wajen isar da aikin Allah to kuma ya nemi taimakon shi ma kuma sai samu martabar shi annabi haruna ai da bai zama annabin ba shi kuma amma annabi musan kuma sai isa ya zama annabi to da haka da abokan aiki da wanda ake tayawa aikin duka amfanin juna ne alkhairin juna ne gaba daya na'am wa ashriquhu fi amri hmm. kai nusabbihaka kathira hmm. wa nadhkuraka kathira innaka wa amri. كثيرا Musa ya ci gaba da gaya wa Allah. Ya Allah wannan dan uwa na Haruna nan bayan ka aiko shi ka hada ni da shi mu je mi wannan aiki kuma ka sakan ya shi sanya shi wanda zai karfafi jikina wa ashriku fi amri ka sanya shi ya zama a cikin sha'anina ka shigar da shi a cikin wanda za mu yi tarayya da shi a wajen wannan aiki ya Allah kai mana wannan kai nusabbi haka kasira ta yadda za mu zamanto mun tsarkake ka da ya ubangiji domin ka ba mu wanda za mu shagaltu da shi mu je mu aikin Allah mu yi tsarkake ka da yawa wa nazkuraka kasira sannan mu tuna ka da yawa ya Allah mu dinga halarto ka a cikin wannan ayyuka namu innaka kunta bina basira ya ubangiji kai ka kasancewa ka kasance mai gani ne a ainihin a tare da mu na abin da mu je mu yi na wannan aike da kai ma na'am سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الله يتشي شكنا يا موسى أي أم باك كما أي أنا ka roƙa ai baka aiki ka roƙi annabta ai an ba an ba annabta ma ko zara ka duk abin da ka roƙa yanzu za a baka to shine Allah ta ta'ala yake cewa ai lallai haƙiƙa ai an baka abin tambayar ka ya kai Musa an baka shi a gare ka walaqad mananna alayka maratan ukhra lallai haƙiƙa ai mun yi waɗansu baiwawakin ma a gare ka a wasu lokutan ai ba ma iya yanzu ba ai tuntuni ma mun taimaka baiwa idza auhayna ila ummika ma yuha idza auhayna أن اقتلوا تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبنا إلى أمك يا آه، أمك ما يوها Allah ta tabaraka ta'ala ya ce a lokacin da muka zama mun yi magana izuwa ga mahaifiyarka mun mata wahayi manaman ne tana bacci lamma wadda ta suka lokacin ta zama ta haife ka yi na daga cikin abin da muka mata umarni da shi a cikin lamarinka ita mafi annabi Musa sanda ta haife shi Allah sai ya yi mata wato wahayi manami shine a cikin bacci aka gaya mata cewa to gashi nan ki je ki saka shi a akwati ki je ki ainihin saka shi a cikin kogi shine kogin nilu kenan shi Allah yake cewa a lokacin da muka yi wa mahaifiyarka wa'ayi a lokacin da ta haife ka kuma bayan wato ta kasance a halin bacci muka gaya mata abin da za ta yi a lamarinka a nixzifi abin da muka ce shine ai alƙihi ki je ki jefa shi ya yi a cikin akwati wato a cikin ruwa faksifihi eh, filiyami sai ki jefa shi a cikin wato ah, baharu nil kogin nilu kenan bayan kin sa shi a akwati kuma sai ki saka shi a wannan kogi na misra wato bahrun nil wato kogin nilu kenan falyulqihil yammu bisahil shi kogin zai tafi da shi ya kai shi har bakin gabar ainihin kogi Allah ya bata labarin za a yi wannan ya gaya mata abin da za a yi in an yin kuma ga abin da zai faru shi Allah tabaraka ta'ala yake cewa kogin zai jefa shi zai tura shi bisahil ai sayulqihil bisahil zai jefa shi zuwa ga gabar kogi ya kuzu aduwin li wa wani wanda yake makiyina a kuma makiyinsa zai tsince shi zai ɗauke shi shine fir'auna kenan yi huwa fir'auna wa alaika mahabbatan minni amma Allah ya ce ni kuma zan jefa a gare ka soyayya daga gare ni lituhibbuka eh, nasu dan mutane su zamanto sun soka ya Musa haka za a yi maka wali tusna ala aini sannan kuma za ka zamanto aitu rabba ala ri'ayati za ka zamanto abin reno a bisa kulawa ta. duk Allah ya gaya mafi annabi Musa kuma ga abin da ya to shine Allah yake tunawa shi annabi Musa cewa ai mun maka waɗansu baiwa wakin ma banda wayannan to shine Allah ke tuno masa cewa ga abin da muka gaya mahaifiyarka ga yanda za ta yi da kai in ta da ta haife ka a bacci muke mata wayi gashi ki je ki sa shi a akwati ki sa shi a kogi in sun sa shi a kogin nilu din ma wani zai dauke shi shine fir'auna kenan to shine Allah tabaraka ta'ala ya ce za mu sanya maka soyayya daga gare ni mutane za su zamanto suna son ka kuma haka aka yi annabi Musa ya zama masoyi a cikin mutane waltusna za zaka zama kuma abin wato raino da kulawa ta ji Allah istamshi oktuka a yayin da yar uwarka ta tafi wata kulu hal kuma ala man yaqulu a lokacin da take cewa bana gaya muku na shiryar da ku zuwa ga wanda zai raine shi ba ai fa ajibat fa ajibat wato sai ta amsa fajar bi ummi sai ta zamanto ta zo da mahaifiyarsa bala eh, Sadiya sai ya karbi wato nonon ta shi ne abin da muka bayani a ɗazu kenan wannan an ɗauko tarihin tun haihuwar annabi musa nan ne to shikenan na kai la ummika Allah ce sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka kai ta karra ainuha ta inda zaka zamanto wato ka sanyaya idaniyanta bil qaika da haduwa da tayi da kai wala ta zanka ta zamanto ta yi bakin ciki wa nafsan da kuma lokacin da ka zamanto ka kashe airai rai ai wala qibti shine qibtiyin nan da ka kashe wannan fa Allah na ta tunawa annabi Musa abubuwan da ake masa na alkhairi na baiwa yanzu ma za mu ci gaba da kula da kai ya Musa ka tafi yadda muka kula da kai daga kana jaririn nan Allah ya kaga yayi ya masa maulidinsa ya ma maulidinsa kwarai ya ma tarihinsa ya karanto masa tarihin sun da ya faru da abin da ya same shi har ya kashe kibdi ya tafi zuwa madayana ya je ya dawo an gane ko wannan Allah yana gaya annabi Musa ne dan ya samu nutsuwa cewa yanzu ma ka tafi ga Fir'auna babu abin da zai faru an gane ko to shine Allah tabaraka ta'ala yake bada labari ita fa najjayna ka min al-ghammi wa fatannaka nan sannan kuma muka zamanto mun tseratar da kai daga wani irin bakin ciki daga wasu wato muka kuma fitintine ka da waɗansu ai fitintinu ai aktabar naka shine wato aktabar naka muka jarrabe ka bilqa'i fi ghairi zalika da kuma fadawa a waɗansu waɗannan ma falabista sinina sannan kuma ka zo ka zauna ai asharan wasu shekaru shekara goma fi ali madina a cikin mutanen garin madina nan wato wajen annabi shu'aibu kenan da iyalansa kaga dai tarihi Allah ya ci gaba da mika masa labarin tarihin nan nasa sun maje ta ala kadar sai kuma gashi ka zo akan wannan daraja ya Musa ƙarshen labarin da Allah ya ba annabi Musa tun daga haihuwarsa gashi yau ka zo kana annabin Allah Je ta ala kadar ai ala darajatin wato ala darajatin kabiratu a bisa wata daraja mai girma hiyar risala ita ce wannan risala ta annabta kenan ya musa sai ya ce ya kai musa wastana'atuka li nafsi lalle haƙiƙa ni na zabe ka akan kai na bi risalati da wato annabta da manzanci kenan na zabe ka da manzanci izhab anta wa akuka bi ayati ka tafi da kai da dan uwan naka da ayoyi na a tisa wannan ayoyi guda tara din nan wala tan ya fi zikiri kar ka zama kayi rauni kar ka yanke daga ainihin wato ambatona eh kaka yanke daga ambaton ya kai Musa izhaba ila fir'auna innahu daga ku tafi kai da dan uwan naka Haruna zuwa ga fir'auna innahu daga lallai shi anna fir'auna yayi dagawa yayi girman kai ya ƙetare haddi ya ƙetare iyaka bid'a'ihin rububiyya saboda ainihin da'awar rububiyya da yi yace shi Allah ne gaba daya hmm. يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا Allah tabaraka ta'ala ya ce idan kuka je ku gaya wa shi fir'auna ai wato magana mai taushi kai Musa da ɗan uwanka Haruna kula lahu qawlan layyinan ku gaya masa zance wanda yake mai taushi la'allahu yusaru fihi aw la'annahu murabbi abin da yasa aka ce su gaya masa wannan magana mai taushi saboda dalili ne guda biyu ko dai in an gaya masa magana mai taushi shi fir'auna zai ji daɗin karɓa dalili na farko kenan ko kuma a'a saboda alfarmar ya taɓa rena annabi musa ya taɓa su saboda akwai daraja a wannan hatta fir'auna albarkar yare na annabi musa sai da allah ce kar ku ɗaga masa zance in kuka je dalili gidan guda biyu na farko dan ya ji zancen ya zo masa da taushe zai iya karɓar wa'azi ya miƙa lamarinsa ga Allah na biyu kuma saboda ya taɓa rainan annabi musa shi fir'auna ya taɓa rainansa sai aka mutum ya raine ka ya rike ka to wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske hatta fir'auna gashi ya yi masa rana Allah ce kar a yi masa magana mai tsauri na'am Allah ya tazakkaru aw yakhsha ko dai cewa shi ya zama wato ya ji tsoron Allah kuma wato ya tuna wato wane ne ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am rabbana inna na kafu sai suka ce to ya ubangijin mu dinnan fa muna jin tsoro an ya faru ba alaina kafa muna zuwa fa ya gaggawa sauko mana da wata azaba ai yu bil eh, bil uqubati ya zama yi mana wata gaggawa ta uquba ba mu shirya ba da mun je muna zuwa masa da wannan zance ya saukan mana da wani abu na azaba ya Allah lalle mun muna jin tsoron haka awan ya daga ko kuma ya sake dagawa daga abin da yake akai alaina a gare mu a ya takabbaru cewa ya ƙara girman kai daga wanda yake a da ya kuma ƙara wani saboda ya gama mun zo mu za mu yi masa wa'azi Kada hmm. la ta kafa Ubangiji ce ya kai Musa da ɗan uwanka Haruna kar ku ji tsoro inna ni kun gani ni cewa ma'akuma ina tare da ku asma'u wa'ara ina ganin ku kuma ina jin ku duk abin da za ku tafi ku je ina tare da ku ina jin ku ina ganin ku ya kai musa da dan uwanka saboda haka kar ku ji tsoron komai na tabaraka wa ta'ala ma kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da ku ai ma'iyatullah tabaraka wa ta'ala shine ma'iyya ta Allah eh ma'iyyan nan ta Allah annabi tabaraka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ko Eh, la la hazan inna Laha ma'ana da yake gaya wa ainihin abubakar oh, la hazan inna allaha ma'ana to wannan ita ce ma'iyyar ta Allah kenan to ita ma wani guri shi annabi Musa ya taɓa faɗa yana cewa ƙala kalla inna ma'iyyar bi sai hadin to wannan ma'iyyar ita ma an samu bambanci ta matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayin annabi Musa ba ɗaya bane ba ɗaya bane shi Manzala Allah da ya tashi zai gaya abubakar cewa yi la ta hazan inna laha sai da ya fara kawo Allah hakika Allah yana tare da mu amma da yake matsayin annabi Musa bai kai na annabi ba shi kuma cewa inda ma'i sannan ce rabbi sai da ya fara kawo ma'iyar sannan ya kawo ubangiji to kaga shi annabi sallallahu alaihi ya fi kusa da Allah akan annabi Musa shi yasa yana zuwa sai ya ce a la ta hazan inna laha ma'ana to saboda haka shi ma wannan abin da ake nufi dai mai iya ce da Allah ke tare da su waɗannan annabawa guda biyu annabi Musa da annabi Harun na'am fa'atiyahu faqula fir'auna din nan fa kula inna rasula rabbika ku gaya masa shi fir'aunan cewa ku ne manzannin ubangijinka ubangijinka ya kai fir'auna eh fa arsil ma'ana bani isra'ila ya kai fir'auna ka kyale tare da mu jama'an nan ta banu isra'ila da ka hana ka kame su ka kyale mana su ila wato mu tafi zuwa ila shami zuwa ga sham au ila palestine ko kuma zuwa palestine ka kyale mana wannan jama'a in ji annabi musa da annabi ainihin haruna inda abinda allah ya gaya masu kenan ku gaya masa cewa ya kyale muku jama'an nan lallai ku tafi da su zuwa sham ko kuma zuwa palestine eh wa la tu'azzibhum kada ka zamanto ka azabtar da su kar ka ci gaba da azabtar da su kai fir'auna qad jina ka bi ayatin min rabbik lalle mu mun zo maka da aya daga ubangijinka abi hujjatin da hujja kenan daga ubangijinka wassalamu ala man bada huda aminci ya tabbata ga wannan wanda ya zamanto ya bi shirya a ya salamatu lahu wato aminci yana tare da shi nam. ilaina lallai mu an mana wahayi zuwa gare mu annal azaba cewa ita azaba alaman ka zaba wata walla ai ta tabbata ga wanda ya zamanto ya karyata kuma ya juya baya ai bi ma jina bihi da abin da muka zo ya zama mun zo da shi dinnan in dai ka juya to mu an gaya mana kai fir'auna ka sani azaba za ta tabbata zuwa gare ka kai yanzu in ba Allah ne aiko mutum ba ya je wannan sai Allah ne aiko ka ka je mutum irin wannan irin wannan bakin mai mulki irin wannan ka je gabansa ka dinga gaya ma ka ce mar Allah ne ya aiko ka bayan shi ya ce Allah shi ne Allah ai in ba Allah ne ya aiko ka ba kai baka isa ka je ba domin duk ƙarfi ya tara duk wani abu da zai iya gama da kai yana da shi amma ka je ka zauna a gabansa ka kalli idansa ka dinga gaya mar haka ƙarshe ma haka ce masa mu Allah ya gaya mana duk azabarsa ya tanadar da ita ga wanda ya ƙaryata ya kuma juya baya ga wanda ya ƙi ya bi umarnin Allah to kaga wannan ai sai in annabi mala sai wanda Allah ya aiko kaga mai iyar Allah na tare da su kenan in ba dan mai iyar Allah ba ai hakan ba za ta yiwu ba mm, to shine yake yake suke gaya masa haka mm. qala faman ya musa mm. na'am sai ai suka ce wato kala sai shi fir'auna sai ce kala man rabbukuma to ku da kuka zo kuna gaya mun wannan zance wane ne ubangijin naku ya Musa amma iktasara alaihi sai ya wato takaita zuwa kan Musa ma'ana da ya ɗauko gamirin maganar da farko yana so zai magana da su biyu ne amma kawai sai ya sauke magana akan Musa ya ga ai Musa ne kawai abun ya magana ma da shi shi Haruna bai isa ya magana da shi ba an gane kamar rabbu kuma to wane ne ubangijin naku ya kai musa da ka zo mun da zancen cewar wani wani ne ubangijin ku to shine ainihin sai suke gaya musu cewa a mu ubangijin mu shine wannan qala rabbuna allazi aqa kulla shi shine ubangijin wannan da ya bada komai kalakau da ya zamanto ya halice shi sun mahada sannan kuma ya zamanto ya shiryar da shi ai zuwa ga abin da zai zamanto ya nema na amfaninsa ay hadahu ila mat'amihi mat'amihi wa masharabihi ya shirye da shi zuwa ga abincinsa da abin shansa wa mankihi da kuma abin aurensa shine ubangijinmu ubangijin da ya halicci komai kuma ya nuna wa wannan abin yadda zai ci yadda zai sha yadda kuma zai zamanto zai samu abokin tarayya na zamantakewa na aure suka ba wa fir'auna wannan amsa na'am musa kala fa ma balul ni ula to fir'auna wani mutum ne mai kaifin hankali wani mutum ne mai irin wani irin wayo da ya ga sun fara zuwa masa da zancen Allah sai yake so ya bagarar da su sai ce to ni yanzu ba wannan za ku ba ma yi mun magana ba kuma yi labarin mutanen da ku bar labarin mutanen farko yana so ya dauke kansu daga maganar tauhidi kenan an gane eh bata hankali kenan zai bata hankalinsu sai ce ah, to me labari me halin mutanen farko ku da kuna mun wannan magana ku yi mun tarihin su mana ka kaumi nuhin wa hudin wa lutin wa salih kaman wato mutanen annabi nuhu da hudu da ainihin mutanen lutu da mutanen salihu annaban Allah na duk ku bani labarin su mana kafin ma ku zo ku nemi wata magana qala ilmuha inda rabbi fi kitab shikenan su kuma annabi Musa da yake shi kuma masanin Allah ne ya gano shi sai ce ilmuha inda Rabi'a. Ah? duk labarinsu yana wajen Allah Allah shi ya san labarin su ai mu ga labarin da muke maka yanzu labarin wa'ancan mutanen Allah shi ne mafi sani da shi fi kitabi a cikin wato littafinsa da ya rubuta a cikin launin mafuzu kenan ko kuma a cikin littafan da ya zo daga annaba a yara da an ya shige lahu an tauhidi ya rufin cewa ya dauke sa daga tauhidi allazi ya sharahu wannan da yake zamanto yana jin daɗi da shi ta din nasu bisa ma ya hazi tauhid domin shi fir'auna da ya ji sun fara wannan maganar ga mutane ai an cika a fadar tasa to baya so mutane su dinga jin wannan magana ta tauhidi sai yake so ya ɗauke zancen tauhidi a koma zancen annabawan farko an gane to shi ne shi ma musa sai ya ce masa labarinsu yana wajen allah e fara da an yi shi lahu hadisi hadisul sai ya nufin zai shagaltar da shi da labarin wato karnonin da suka gabata yi fansa sarrafa musa ila ma huwa bisaddidihi wato sai annabi Musa ya ci gaba da magana akan abin da shine daidai shine abin da ya kamata ya magana akai wala ya la dillo rabbi wala yansa shi wani tabaraka ta'ala baya bacewa daga abin da yake kai kuma baya mantuwa daga abin da ya zamanto ya bada umarni akai kai fir'auna ka san wannan ubangiji ya san labarin waɗannan mutane ba labarin da zai bace masa kuma ba labarin da zai manta a tare da shi نعم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنامكم إن في ذلك لآية alladhi ja'ala lakum al-ardha mihadan sai ya ci gaba da magana shi ne Musa yake ba shi Fir'auna amsa yace shi ubangijin nan shine wannan da ya sanya muku ai kasa mihadan ai firashin wato abin fidawa ga ta nan a shimfiɗe falala wasalaka lakum fi hasubla sannan kuma ya sanya muku ta ai dariqan ai turkan hanyoyi akanta daga nan ku daga nan ku bunan ku je inda kuke so wa anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya saukar daga samai wato ya saukar muku da ruwa shi ubangiji 呢？ fa na bihi azwajan min na batin shatta Allah tabaraka ta'ala ya ce sai muka fitar da shi daga shi wannan ruwan ai azwajan nau'o'i na aure na tsirrai gaba daya min batin shatta daga dukkanin tsirrai wanda suke daban-daban duk wani nau'in tsirrai akwai abokin wato barbararsa da zai haɗu ya barbara sannan ya fito to Allah nan shine wanda ya saukar da ruwa sannan ya fitar da tsirran nan daga ainihin ƙasa daga nau'in su daban-daban wanda ta dalilin wannan ruwan da Allah ya sauka a yi azwajin mutalifatun shine wato nau'i na dangogin auren wato su tsirrai gaba daya kulumina Allah ce ku ci daga ita wannan tsirran war a awan amakum sannan kuma ku kiwata dabbobinku inna fi zalika lalle ga a cikin wannan alam zukuru abun nan da aka ambata la ayatin lalle akwai ayoyi li ulin nuha ga mutane waɗanda suke ma'abuta hankali sadaqallahu alazim saboda shi ma shehu anan ya kawo karshen darasin yasa muke son mu kai karshen darasin sadaqallahu alazim